misali kana iya tsayuwa kai awa ɗaya kana karanta sura amma a ruku'unka baka wuce minti ɗaya a ruku'u ka yi minti ɗaya ka ɗaga ka gama amma dai a tsayuwan a karatun ka daɗe kana kuma iya karanta ƙul huwa a tsaye amma in ka ruku'i sai ka yi misali minti arba'in in ka ɗago ka yi minti arba'in in ka ƙara ka yi minti arba'in wato sallar ya zamanto ta fi daɗewa akan karatun da ake a sallar wato abin da ake so shine ka daɗe kana sallah daga farkon lokacin da ka fara sallan zuwa ta in ma daɗewan kayi ta wajen karatun sallan ko ko daɗewan kayi ta wajen rukunnan sallan Allah ya sa an gane ita dai sallar kanta ake dubawa ba wai abin da ka karanta a cikinta ba in ma ka karanta dogayen surori ko kuwa gajeru ana dai so a samu ka daɗe kafin ka ga musalla. abinda shekul islam ya faɗa cikin cikin majmu'u fatawa mujallad na 22 shafi na nuna yaro to ya zamanto akwai hujja misali ba shi da lafiya ne jinya ce ta sa za a ɗauki nauyinsa amma muddin ka fifita wani yaro akan wani yaro babu shakka akwai hisabi tsakaninka da sauran 'ya'yan a ranar tashin kiyama wannan amsa tana cikin fatawar lajinatu da'ima mujallar na goma sha shida shafi na ɗari da kitsin da biyu wanda ya ce a gaya wa masu waya cewa inda kotu ne suka je za ka ga suna kashe wayansu amma me zai sa idan an shigo masallaci suna barin wayan nan tana kadawa babu shakka wani ishara ce ga mai hankali Allah ya mu gane wanda ku ce ya kamata a jawo hankalin waɗanda suke zuwa da waya su rinka saka ta a silent ko su kashe gaba ɗaya dalili kuwa shine yana jan hankalin jama'a kuma yana ɓata recording babu shakka haka ne musamman idan an kawo wayan kusa da microphone ko da ka sanya ta a silent idan an kira zai dinga hitowa a loudspeaker wannan ya ce na ce ma abokina mata na na taɓa sakinta wato ana hira ne ya ga abokinsa ya ce na taɓa sake mata na to hirar da ake dinda wannan magana da ya faɗa kuma an sake samun wani saki kenan labarin da ya bashi ma saki ne wato kalmar saki in dai ka faɗa kuma shi kenan auren ma ya daɗa mutuwa hmm, a babu wannan labari yake cewa labari kake badawa labari kake badawa kamar misali za a tambaye ka ne wani ka sake matanka ya ce na sake ta wance ya zai ce wani ka sake matanka kware eh, na sake ta wancan ma ya ka sake matanka na sake ta ai kana tabbatar da abu guda ne Na haka sakin nan guda ɗaya ne ba wai duk sa'ilin da kace na sake ta shikenan kuma sakin ya ya tabbata ba a zo na lajinatu da'ima mujallar na 20 shafi na 199 zaka ga wannan amsa wanda ya ce shin ya halatta mutum yana aikin gwamnati ya rika karban albashi yana ci alhali kuma ya tafi makaranta babu laifi don mutum ya samu albashi a ma'aikata kuma baya zuwa aiki matukar akwai amincewar ma'aikatan idan babu amincewar ma'aikatan shine yana cin haramun amma idan akwai amincewar ma'aikatan ta san cewa baya aikin komi kuma take biyan sa albashi da saninta yake zama <clears throat> babu aiki kuma yake samun albashi wannan ya nuna kenan bai saba sharadi ba dama abin abinda ake la'akari da shi shine hadisin manzon Allah almuslimuna ala shurutihim musulmai suna tsayawa akan sharuɗansu a sharaɗin ɗaukan ka aiki zan yi kaza za a ban kaza to waɗanda suka ɗauke ka aiki suka ce to yanzu ka dakatar zuwa lokaci kaza kuma za mu baka kuɗi kaga har yanzu ne baka saba sharaɗin ka ba ka'idar da ake dubawa kenan tunda akwai yardan su babu laifi wanda ce shin zan iya roƙon Allah a cewa idan haihuwa ita ce alheri gare ka ya Allah a gare ni ya Allah ka bani ya dace yin wani addu'a wannan kuskure ne don haihuwa alkhairi ne abin da ya kamata shine ka ce Allah ya baka zuriya nagari wannan ita ce addu'ar da annabawan Allah suka yi rabbi habli min salihin addu'an annabi ibrahim alaihi salam ga kuma addu'a ta annabi zakariya rabbi mene habli min ladunka zurriyatan tayyibatan innaka sami'ud du'a wannan yace wanne ne yafi fa'ida a lokacin addu'a a lokacin addu'an buɗe baki yin ta kafin a sha ruwa ko ko bayan an sha ruwa mun sha ba da amsa kan tambayar nan ana yin addu'a al bayan an gama cin abinci ba wai kafin a ci ba wanda ya ce don Allah ina so a taimaka min da addu'a game da wani abu na alkhairi tare da duk wani musulmi wanda ke neman irin wannan abin na alkhairi Allah madaukaki ya biya mana bukatunmu na alkhairi ba kiɗa. Ah, Allah ya mana gafaran kurakuranmu Allahumma salli ala Muhammad na iya fahimtar cewa shi waliyi ne babu shakka waliyi yana iya gane cewa shi waliyi ne malamai suna cewa ba wani ake ce ma waliyi ba sai wanda ya ɗauki sifofi guda biyu waɗanda Allah ya faɗa cikin alkur'ani ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun sai Allah ya ce su waye allazina amanu wa kanu yattaqun siffan waliyin Allah guda biyu lahu imanun wa taqwa yana da imani yana da ƙoƙarin kiyaye bin dokokin Allah wannan shine waliyin Allah idan haka kai ma idan kana da wannan siffa kana cikin waliyan Allah wannan ita ce siffa ta waliyin Allah ba kuma wani ya bashi wannan siffa ba man da Allah da kansa ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yazanun Allah da kansa yace allazina amanu wa kanu yattaqun kaga kenan siffan su kenan guda biyu to sai ya ce mutane za su iya gane kamannin waliyin Allah idan yana tare da su kaji kuma yana so a ce masa waliyi dogo ne ko ba a samu cikin gajeru waliyin Allah shine mutum mai imani mai kiyaye dokokin Allah in kana da wannan siffa kai ma waliyi ne wannan ya ce ya halatta mahaifiya ta yi alwashi game da ɗanta ba tare da ta yardan mijinta ba bai halatta ba wannan kuma ya kawo aya ta suratul baqara wa ma tatlu shaytan ala mulki Suleiman zuwa ƙarshen ayan yake cewa gaskiya ne Allah ya saukar da mala'iku a garin babila su karantar da sihiri babu shakka Allah ya saukar da haruta da maruta kuma saboda karantar da ilimi yana amsa tana cikin alimul mala'ikatil abrar wannan ya ce cikin dokokin tsayar da liman shin akwai wata ƙa'ida wadda ta ce sai mutum yana da ilimin boko? da babu shakka babu wannan ka'idan na cewa sai mai ilimin boko shi zai limanci al'umma kuma alama ce ta kusantowan ƙarshen zamani me yasa saboda akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa idza atil amanatu fantazir sa'a da zaran an canza ma amana gurin zama to ka jira tashin kiyama in ji manzon Allah don haka ga sharadi da manzon Allah ya gindaya jama'a cewa waɗannan ba su isar da mu ba bari mu kirkiro namu don haka a yau da gobe sai a kawar da sharuɗan da manzon Allah ya bada a koma ana aiki da sharuɗan da aka kirkiro in ka lura sannu a hankali ake bin abin tun daga sarautar ƙasar nan ana bi ana canzawa har ta kai ga limancin ma yanzu za a masa ƙa'ida wanda ya saba ma ƙa'idar da ke cikin littafi Allah ya mana kariya waliyi yana iya zuwa saudi arabiya ranar juma'a ya yi sallar juma'a ya dawo to bari gaya muku babu wani abin da waliyin Allah ba zai iya aikatawa ba babu wani abu wanda waliyin Allah ba zai iya aikatawa ba saboda karama kyauta ce ta Allah ba ka iya cewa ga irin kyautan da Allah ba zai bada ba sai fa idan wannan kyauta ta saba ma sharuɗin da muka yi bayani a baya cewa bai yiwuwa karama ta warware ƙaddaran Allah bai yiwuwa karama ta canza hukuncin Allah wanda duk mun yi bayanin su a baya amma banda wannan ba abin mamaki bane saboda Allah ya ma mutum kyauta ya tafi Saudiya a kiftawar ido misali ya dawo Allah ya masa kyauta wannan ba abin mamaki bane in aka ce kyautar Allah kana iya mata ka'ida ba ka iya mata ka'ida don haka malamai abin da suka ce shine in ka ga mutum ya aikata abin mamaki to ka dubi sharuɗan nan da Allah ya bada ya dace da su allazina amanu wa kanu yattaqun shin wannan mutumin yana da imani sannan wannan mutumin yana da alamar tsoron Allah to idan yana da alamar imani yana da alamar tsoron Allah waliyin Allah ne idan babu imani tare da shi babu alamar tsoron Allah kasur gumin matsafi ne saboda tsafi tana iya sa mutum ya yi abin da karama ke ba mutum Allah ya sa mu gane da karama da tsafi abubuwan suna tafiya kamar guda ana bambanta tsakaninsu ne kawai ta wajen masu mallakansu matsafi ana gane shi ta siffan matsafa waliyi ana gane shi ta siffan waliyai yaya siffan waliyai yake Allah ya ce allazina amanu wa kanu yattaqun wannan amsa ita zaka samu cikin anwaril buruk mujallar na hudu shafi na 268 kuma da za ma ka samu littafin shekul islam da ake kira al-furqan bayna awliya'ir rahman wa awliya'ish shaitan wannan littafin ya isa ka gane inda ake bambanta waliyai da matsafa saboda da yawa akwai mutumin da zai je ya kware matsafi sai ya naɗa rawani ya ce ni waliyi in ya buga tsafi sai ka ɗauka karama ce yake maka wannan ce ina neman taimakon addu'a game da wata damuwa da ke damuna Allah mu maɗaukaki shi yayi mana damuwa wannan ya ce yaya ake gane waliyi cikin al'umma to kaji uh, ah, yaya ake gane wali cikin al'umma kamar dai tambayar ta baya wato abin da nake fahimta game da mutanen da ke irin wannan tambaya suna ɗaukar cewa dole ne waliyi ya samu karama alhali kuma karama ba sharaɗi ba ne ta samu ga waliyi wato abin nufi kar ka ɗauka don Allah bai baka karama ba kai ba waliyi ba ne tunda dai an samu imani tare da kai an samu tsoron Allah gwargwadon hali tare da kai babu shakka kana cikin waliyan Allah amma waccan karama ba sharaɗi ba ne Allah ya ba mu waliyi wato wata kyauta ce haka kawai Allah kan yi ta ka gane zalika fadlullahi yu'tihi man yasha kamar yadda muka ba da misali annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin abdullahi bin ah, amrin mahaifin Jabir bin Abdullahi al-Ansari ko yake ba da labarin sa yana cewa Allah ya yi magana da babanka kai tsaye Allah bai taɓa magana da kowa ba in ban da mahaifinka wato har shi kansa manzon Allah ya shiga kaga wannan karama ce Allah ya yi ta ga Abdullahi bin Amrin wannan karama ba ta nuna cewa ya fi manzon Allah daraja wajen Allah don haka Allah yana baka karama imma don ya karfafa maka imaninka kamar yadda Allah ya bawa matar fir'auna karama saboda Allah ya karfafa mata imaninta tana cikin wani babban jarabawa kamar yadda Allah ya ba ma Maryam karama kamar yadda Allah ya ba ma Annabi Isa karama mu'jiza da sauransu wato Allah yana baka karama don karfafa maka imani a lokacin da kake da tsananin bukata kamar misali an tafi yaƙi Khalid bin Walid sun tawo za su shiga wani gari kafiran gari suka ce mu ba za mu yadda ya shigo ba sai in ya iya shan wannan kunun namu kunu ne suke da shi wata al'ada ce ta mutanen garin ashe poison suka sa a ciki kuma an riga an gaya ma Khalid cewa wannan kunu da aka kawo guba na ciki Khalid bin Walid kuma yana ganin samu damar shiga garin ba sai ya sha wannan ya ce ku bani aka kawo masa wannan kunu ga shi guba ne poison ne yace bismillahi allazi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala sama ya sha wannan kunu mutanen kafiran nan suna kallo yanzu ne zai mutu gobe ne an jima yana nan lafiyar sa garau suka ce to yanzu shigo kaga Allah sai ya ba mu Khalid karama guba ba ta yi tasiri mm. jikinsa ba domin ana buƙatar shiga wannan gari a lokaci. don haka shi Allah yana baka karama don yana ganin ka dace da wannan a irin wannan yanayi sannan kuma malamai sun ce Allah yakan baka karama domin jarabawa kamar yadda Allah ya bamu labarin annabi Dawud ya ce wa zanna Dawud annama fatannahu wato Allah yakan baka karama a matsayin bala'i ya gwada imaninka don haka karamar in ba sa'a kai ba sai ta zama dalilin da zaka koma cikin makiyan Allah saboda haka ita karama don ba a baka ba ba ta nuna cewa kai ba waliyin Allah bane. Allah ya sa mun gane ah, matukar kayi imani kana kiyaye dokokin Allah kana cikin waliyan Allah karama kuwa wani abu ne daban ina mai yawan wasuwasi a ko da yaushe me ya kamata in yi domin in tsare imani na abubuwa guda uku mun faɗa karatunmu na na hadis na farko mutumin da ke yawan wasi ya dinga yin a'uzu billah na biyu ya dinga tofawa ta hagunsa Ah, sau uku sannan na uku ya dinga cewa amantu billahi wa rasulihi waɗannan abubuwa uku sun tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam ah, bayanin yana cikin fatawar lajina mujallar na farko da biyu. sai wannan yace ina neman taimakon ah, addu'a daga 'yan uwa musulmai na haƙƙi da ya makale a wurin gwamnati ina cikin buƙatar shi wannan hakki nawa kwarai da gaske to Allah ya fitar masa ya halatta in yi sallan tarawihi a takwas bayan liman sannan in jinkirta shafa'i da wutiri saboda kwaɗayin tashin dare in yi ta babu laifi don mutum ya yi tarawihi ko da raka'a biyu ne a bayan imam sannan ya fita ya tafi gida abinsa gwargwadon abin da ka samu tun da tarawihin ba wajibi ba ne wanda ya ce mai hukuncin wanda ya bar waɗansu wanda ya bar kai yana da kyau a ringa kula wajen rubutu ina hukuncin wanda ya bar wandansa ya wuce idanun sawu haramun ne al-isbalu haramun wannan abu an sha faɗansa kuma akwai babi musamman a kan shi haramun dai musulmi kayansa ya wuce idanunsa in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ma asfala min al-ka'baini fa huwa fi nar yaya hukuncin musulmi da ya yi sadakan kuɗi da ya samu ta hanyar haram ya yi ƙoƙari sai dai kuma ba shi da lada inna allaha tayyibun wala yaqbalu illa tayyiba Allah mai tsafta ne bai karɓan wani aiki sai mai tsafta ah, yana sahihu muslim hadisi na biyar. wanda ya ce ni ne na je wani gari a matsayin bako sai na yi sallah a wani masallaci tare da jama'a a baya an gama sallah sai liman ya ce a yi salati goma sai na fahimci yan bidiya ne shin ya halatta ya sallarsa kenan a babu laifi dan mutum ya yi sallah domin wannan bidi'a ta faru ne waje da sallah ba cikin sallah ba don haka bai shafi sallah ba lokacin ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah ka gama sallah duk abin da aka yi a bayan sallama wannan kuma waje da sallah ne duk da cewa yin addu'a bayan an gama sallah malamai da yawa suna sanya shi cikin bid'a kwarai ka duba sunan wal mubtadi'ati shafi na 60 wato addu'a a hade kenan yana fathul bari mujallal na biyu shafi 337 to wannan yace dangane da sirran ta addu'a menene matsayin addu'a da muke lokacin tahajjud wato saboda karatun da muke mun ce annabi zakariya ya roki Allah khafiya a ɓoye ko ya kira Allah a ɓoye addu'a an fi son a yi ta a ɓoye shi ne ke cewa to idan ana sallar tahajjud kamar misali ana alkunut ana bayyana addu'a babu shakka ita alkunut a bayyana ake yin ta addu'a ce amma a bayyana ake yin ta ba a ɓoye ta ka duba tasihud du'a a shafi na 461 wannan ce ina so a yi min bayani akan mace wadda take shayarwa a cikin watan azumi hakika wannan matsala ce da akwai saɓanin fahimta na malamai a kanta idan mace tana shayar da ɗanta ta bar azumi shin wannan mata za ta rama azumi ne ko ko za ta ciyar da matar da ta sha azumi saboda juna biyu saboda wahalar yin azumi gare ta ta aje azumi to shin za ta rama azumin ne ko ko za ta ciyar ko za ta haɗa guda biyu wannan fahimta tun daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam aka fara samun saɓani illa dai kawai a nawa fahimta mafi inganci shine fahimtar sayyiduna ali da su abdullahi bin abbas da abdullahi bin umar wanda muhammad nasiruddin al-albani ya yi bayani a kansa cikin irwa'ul galil mujalla na shafi na goma sha tara matar da ta bar azumi saboda juna biyu ko saboda shayarwa ita wannan mata ba za ta rama azumin ba ciyarwa za ta yi adadin kwanakin da ta sha na azumi ta ciyar a madadinsu ba za ta rama ba wannan shi ne fahimtar da a nawa gani ya fi inganta kuma ba abin mamaki ba ne don ka samu saɓanin haka ala kulli halin babu shakka an samu saɓani tun daga kan sahabbai dangane da wannan matsala yaya hukunci bayan an idar da sallah sai malami ya ce a karanta kulhuwa ina ga wannan na amsa tambaya makamancinsa wanda ya ce menene hukuncin matsayin felatio wato jima'i ta baki mutum ya tara da matarsa ta bakinta to wannan abu ne wanda asali musulunci bai zo da shi ba saboda musulunci ya karantar da kunya tsakanin ma'aura don haka yasa larabawa ba su da wannan cikin al'adarsu amma da ke turawa babu kunya tare da su a yanayin rayuwarsu akwai cuɗanya abinda nake nufi Allah ya sa an gane akwai cuɗanya tsakanin maza da mata ba kamar yadda ake samun cuɗanya tsakanin maza da mata a sashin al'ada na larabawa ba wannan yasa ya zamanto al'ada ta yammacin duniya yawan cuɗanya da ke shiga tsakanin mazansu da matansu ya sanya ba sa ma sha'awar matan sai an yi wani bakon abu gare su don ya ga mata tsirara bai sanya hankalinsa ya tashi bare sha'awarsa ta zo don haka sai ya kai ga jima'i da ita ta baki kafin nan zai ji daɗin biyan bukatarsa da ita ta sashin jima'i wannan yana cikin bayanai da marigayi ibnu jibrin ya yi daga cikin manyan malaman sa'udi allah ya ji kansa kadu fatawa muhimma linisa'il umma shafi na 154 ba haram ba ne don an yi jima'i ta baki amma kuma makaruhi ne saboda babu shakka likitoci sun tabbatar da cewa ana samun cututtuka a ta wannan hanya to duk abin da ya zama dan adam zai cutu ta hanyar shi kuma Allah maɗaukaki ya ce wala taqtulu anfusakum kar ku yi abin da zai kai ga hallaka rayukanku kaga kenan ya zama to makaruhi abin da zai sa ba za a ce mai haramun ba saboda Allah bai haramta shi ba amma yana kama da haramun saboda ana samun cututtuka ta wannan hanya bisa ga wannan dalili malamai suke karhantawa ka duba alkanzu samin min fatawa ibnu jibrin shafi na 239 wannan ya ce a a yi gargaɗi ga masu zuwa daga baya sannan su dinga tsallake mutane a masallaci ba kyau bai kamata ka zo latti ba sannan ka dinga tsallake mutane za ka zo tsakiyar majalisi wanda akwai hadisi na jabir bin samura yana siffanta yadda majalisin manzon Allah yake hadisin ya inganta yana cikin silsilatu sahiha hadisi na 330 jabir bin samura ya ce a majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam idan ka taho kana zama ne ƙarshe yadda ka zo ƙarshe haka kuma za ka zauna ba ka tsallake wani manzo Allah ya hana wannan kuma ya ce ko don Allah ko za a raba za a mana takaitaccen oh, ko za ka ba mu takaitaccen tarihin yadda ka karatu ina gani yake nufi a wannan bai da wahala yanda ne karatu shine duk littafin da aka ce yana da kyau zan siyo in karanta abin da ban gane ba in yi tambaya ga malaman sunna aikin da nake kenan kuma aikin nake har zuwa yanzu ina ga wannan tarihin ya isa wannan ya ce mamu ya riga liman sujuda ko ya riga liman dagowa shin akwai sallashi babu shakka haramun ne ma mu ya riga liman wani aiki amma sallarsa ba ta ɓaci sai in yayi da gangan matuƙar yayi da gangan ya riga shi ko ruku'i ko ɗagowa dukkan wani aiki idan mu ya riga liman da gangan sallah ta ɓaci babu shakka amsa tana cikin fatawar latina mujallar na bakwai shafin 328 sai wannan ya ce mummunar addu'a ga abokin takara wanda 'yan siyasa suke saboda mun yi magana kan cewa daga cikin addu'o'i waɗanda aka haramta akwai addu'an sharri ga ɗan uwa to ina ga wanda ke ma abokin takaransa mummunan addu'a babu shakka haramun ne wannan bayani yana cikin alfawaki Wani. mujallar na farko shafin 470 wannan ya ce shin su malaman sufaye daidai ne mutum ya nemi ilimi a wurinsu babu shakka haramun ne ka nemi ilimi a wajen mutumin da aƙidarsa ba ta tabbata daidai da aƙidar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma sahabbansa ba ka duba fatawar lajina mujallar na goma sha biyu shafi na ɗari da hamsin da biyar ta gaba ya ce shin kashe baki buɗe da annabi musa ya yi baya cikin kaba'ir saboda bayanin da muka gabatar a baya cewa annabawa sukan yi kuskure amma ba ta sashin isar da saƙon Allah ba sai ta sashin mu'amalar su tsakaninsu da mutane kuma hakan ma Allah maɗaukaki bai tabbatar da kuskuren su yana gyara kuskuren su kafin su bar duniya ittifakan malaman sunna sun ce annabawa ba sa kaba'ir manyan zunubi annabawa ba sa manyan zunubi manyan zunubi sun kama daga shirka zuwa zina zuwa kisan kai da sauransu shine sai malamin ya bada misali da tarihin annabi Musa ya kashe wani baki shin kisan kai ba kaba'ir bane la kisan kai yana zuwa akwai na kuskure akwai na ganganci wanda annabi Musa ya yi kisan kai ne na kuskure shi yasa ya yi nadama a bayan ya yi shi ba da gangan ba ne A yayi naushi bai san karfin da Allah ya tara masa yana da yawa ba yana ganin kamar ya ɗan shuri mutum ne ashe duka ne ba na wasa ba mutumin ne ya faɗi ya mutu to kaga kuskure ne ina fata ya gane shi na gaba ya ce ina son a taya ni da addu'a ina son yi aure amma ba ni da halin yinsa a yanzu Allah maɗaukaki ya ba shi damar yin auren wannan ya ce ina tambaya akan sallan tarawihi shin raka'a nawa ne raka'a da za a yi a sallar tarawih bai bambanta da dukkan nafila ta dare kada ya wuce raka'a goma sha ɗaya duba alfatawal kubra mujallar na farko shafi na ɗari da tis'in da biyar wannan ya ce ina so a yi wa matata addu'a allah ya sauke ta lafiya allah maɗaukakin sarki ya amsa addu'an da ya yi allah ya sauke ta lafiya ya ba da zuriya mai albarka wannan kuma ya ce mutum zai iya bin mutumin da ya samu jam'i kamar misali ka shigo masallaci ka samu liman ya yi sallama amma mamu sun miƙe suna cika sallolinsu akwai masbukai daga cikin mamu waɗanda ba su riski liman a farkon sallah ba don haka lokacin da liman ya yi sallama sun miƙe don su cika ta sallah shin kai in ka shigo masallacin kana iya bin ɗaya daga cikinsu babu laifi babu laifi kai da ka shigo masallaci ka samu liman ya gama sallah sai ga wani masbuki yana cika ta sallansa kai ma sai ka bi shi ah, ba laifi ka duba majmu'u fatawa mujallad na 23 shafi na 388 a shekul islam ya yi bayanai masu yawa akai haka nan malaman sunna da dama babu laifi don an bi masbuki a cikin sallah wannan ya ce shin ya halatta a rika kiran mace da sunan mijinta bayan ta yi aure maimakon a rika kiranta da sunan mahaifinta kamar yadda Allah ya kira Maryam da sunan mijinta mai tambaya nan yayi kuskure Maryam ba ta da miji ko mun faɗa inda Allah ke kiran sunan Maryam yana danganta ta Gababanta. wannan maryam yar imrana ce ba a cewa uh, mijinta la ina jin ko yayi kuskuren rubutu ko kuma dai fahimta ala kulli halin tambayar su shi ita ce mace a danganta ta da sunan mijinta maimakon a danganta ta da sunan mahaifinta babu shakka bai kamata ba babu kyau ba ma mace ba kowa ya haɗa sunansa da wanda ba mahaifinsa ba dama-dama ka kawo suna na biyu a matsayin inkiya yadda za a gane ka kamar misali ta sanya sunanta sannan sunan mahaifinta sai a ce matarwa ne saboda a gane ƙarshe kenan ya zamanto an haɗa da sunan mijin nata ta yadda za a gane abin nan ko da tafiya aka yi misali aikin haji saboda wanda ya tafi aikin haji ko kuma umara ana buƙatar maharami to kasancewar dole za a sanya a jikin passport ta visa da sauransu yana da kyau a ce an allaka sunan a bayan an kawo na mahaifi haramun ne mutum ya jingina sunansa da wani wanda ba mahaifinsa ba kuma komai kirkin da ya masa a rayuwar shi ko da ya rike shi wannan yana cikin fatawar lajina mujallad na 20 shafi na 378 mai tambaya ta gaba ya ce ya inganta mutum ya yi addu'a da wani yare a cikin sallah a cikin sujuda kana cikin sallah ka yi sujuda ka dinga addu'a da harshenka hausa ko yarbanci ko ibo ko wani yare filanci ko barbarci misali kana sujuda ka dinga roƙon allah da wani yare wanda ba harshen larabawa ba malamai sun ce haramun ne yin magana da wata wani harshe wanda ba larabci ba a cikin sallah dan ya zama to ana surutu kenan ah, sai dai kawai mutumin da yana ƙoƙarin karatu ɗin yana makaranta yana ƙoƙarin ya koyi larabci yadda zai iya shirya addu'an amma kuma sai bukatu suka zo mai na gaggawa kuma gashi bai riga ya kware a larabcin ba shi kuma yana so wa Allah dalla dalla to babu laifi dan in yayi sujuda sai ya yi da hausan ba laifi wato kaga abin da yasa aka ce ba laifi yana ta kokarin ya iya larabcin da ya iya larabcin da da larabci zai yi kuma a zuciyarsa yana sha'awar ya iya larabcin don haka yake makaranta to amma yanzu bukatu sun zo kuma shi yana so ya yi da yanda zai yi bayani sosai bayanin nan kuwa dole sai ya hada da hausa misali to tun yana makaranta ba laifi ka duba masu fatawa mu'asira wannan amsa tana wurin mujallar na hudu shafi na da saba'in tara haka nan fatawar lajina mujallar na ishirin da hudu shafi na da da sittin tara. wannan ya ce iyaye ba su yadda da mai neman yansu ba wani ne ya taho neman yarinya iyaye ba su yadda da shi ba shin wani na iya nema kwarai kuwa dama ai ba shi damar ya nema shi ya haramta ma wani shi ma ya shiga nema amma tunda ba a ba shi dama ba wani yana da damar ya zo ya nemi izini a bashi dama ya neme ta wanda ya ce a shar'ance waye ne ya kamata su ci gadon mutumin da ya rasu bai yi aure ba ta waɗanda ya bari kaga ba mu san waɗanda ya bari ba bare a gane suwaye za su ci gadon nasa kamar an san wanda ya bari nan ne sa idan ya bar iyaye ya bar yan uwa ya misali sai an tara su sai a ce to tunda akwai wani da wani waɗancan ba su da gado ko kuwa a dukkan su za su haɗu su yi gado illa dai kawai kana tambayan waye zai ci gado yan uwansa da ya bari da rai su ne yaya za su ci gado sai ka je gaban malami in an yi bayani malamin zai iya ganewa shin mutum na iya addu'a a lokacin da limamin juma'a ya zauna tsakanin hudu ba wannan tambaya an sha amsa ta akai-akai mutane na yawan yi addu'a da mutane suke tsakanin huduba biyu lokacin da liman yake tsakiyar huduba a sallar juma'a wannan addu'a bid'a ce ba ta da wani asali ba ta da asali ka duba fatawa islamiyya mujallar na hudu shafi na 177 zaka ga wannan amsa ba ta da wani asali wannan ya ce ga wanda ya samu tafiya a sallar juma'a ok ya samu tahiya sai ce tafiya wanda ya zo sallar juma'a ya samu zaman tahiya kawai shin zai tashi ya yi sallar azahar ne ko kuwa zai yi raka'a biyu ne a matsayin sallar juma'a kenan ina ji abin da yake nufi to babu shakka wanda ya samu zaman tahiya bai samu sallar juma'a bai samu hukunci na sallar juma'a ba amma yana da ladan sallar juma'a domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in dai ka samu damar zuwa masallaci to an yi sallar da kai ko kafin ka isa an gama sallah mala'ika na rubuta maka ladan kayi jam'i kamil wannan karka damu da cewa sai a ka samu raka'a guda ko kasawanta wanda duk ya tafi masallaci yana da ladan ya halarci sallar jam'i cikakke saboda kana da ladan ka halarci sallar juma'a amma ita sallar juma'an baka same ta ba don haka in ka tashi sallar zahar za ka yi a duba al-mahkamul matin shafi na 149 ba wai raka'a biyu za ka yi ba duk da cewa ka samu zaman tahiya baka samu raka'a guda ba tunda baka samu raka'a guda ba zahar kawai za ka yi kuma ba za ka sake kabbaran harama ba za ka ci gaba da sallaka wannan ya ce don Allah tambaya ta ita ce mutum ne ya zo yana son ya yi sallar maghrib sai ya tarar da wasu suna yin sallar isha amma bai san isha suke yi ba sai ya bi su ana cikin yi bayan an yi uku sai ga an zarce to ya zai lokacin da ya taho ya samu mutane suna sallah shi kuma bai yi magrib ba ya bi su liman maimakon a zauna da aka yi raka uku sai ya ga an miƙe shi sai ya zauna ya tafi yassa ya sallama ya tashi kuma magaribarsa ta yi yayi kabbaran harma ya bi su a suna isha kafin su yi ruku'i kaga wannan sallar guda ya samu ladan jam'in salloli guda biyu a kanta duk da cewa wannan matsala ce babu shakka da malamai sun yi muhawara a kanta amma wannan fahimta ita ce mafi kusa da dacewa da irin manufofi na sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ka duba sharhul mumti na muhammad ibn salih al-usaimin mujallad na biyu shafi 186 mai tambaya ta gaba ce ina son auren wata yarinya sannan kuma na natsu da addininta da kuma tarbiyyanta amma kuma dangi na ba su so wai suna zargin mahaifiyarta mutumiyar banza ce shin ko ya halatta aure ta kware ko ai ba mahaifiyar ka ne ma ba ita ka ne ma Tun da ita na kwarai ce magana ta ƙare ko da duniya za su ƙi maka Allah ya yardan maka fasikanci baya ɓata walittakan aure alal misali mutum ne mashayi ko fasiki ya zamanto yarsa ta kwarai ce to dan uban nan fasiki ne bai shafi'ar ba la ta ziruwa ziratun wuzura ukura don me za a ɗora ma wani laifin wani yan saboda iyayenta ba mutanen kirki ba ne ita kuma ba za ta taɓa samun shaidan kwarai ba sai zamanto mutanen kwarai ba za su aure ta ba A sai dai mutanen banza saboda halin iyayenta wanda ko Allah yana iya fitar da mai rai daga jikin matacce saboda haka walittaka malaman fikihu suna cewa baya aibanta fasikanci baya aibanta walittakan aure ka duba majmu'u fatawa mujallad na 32 shafi na 101 tambaya ta ƙarshe yace ranar juma'a to sai ban sami sallar juma'a ba shin mutum zai yi tashi ne tashi ne juma'an a zahar din ko kuma idan akwai jam'i zai bi ne a yi azahar wato su yi sallan azahar kamar misali mutum ya taho masallacin juma'a ya taras an gama sallah shin shi kadai zai yi sallar azahar ko kuwa shiga a yi jam'i nan ma akwai maganganu kamar kashi biyu da malaman sunna suka yi Allah maɗaukaki ya ji kansu mafi inganci shine kowa ya sallarsa shi kadai kada a yi wani jam'i wannan ita ce fatawa mafi inganci hujjata tana cikin al-mahkamul matin shafi na 149 du'a ce ke bukata game da cututtuka da suke damunsa daga cikinsu ma akwai iska Allah ya raba shi da ita Allah ya amsa mana addu'a da muke wannan ya ce bayan liman ya gama karanta watini, sai ma musu ce wani abu shin wajibi ne wato bayan an gama karanta wattil alaisallahu bi ahkamil hakimin suna faɗin wata magana ba zan faɗa ba don kar wani ya ɗauka saboda ba ta inganta ba dukkan wani abin da ka ji mamu na faɗa a lokacin da aka kawo ƙarshen suratu tin a sallah ko a lokacin karatun alƙur'ani wannan bai inganta daga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam da kuma na manzon Allah ba saboda manzon Allah ya ce la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq Da haka komai darajar malami duk inda malami ya kai ga kokarin tsayuwa akan sunna in ya ba da umarni umarnin nasa ya saba ma umarnin Allah da na manzonsa haramun ne a dauka sai a jefar da shi ya zamanto ka tafi gaban malami ka dubi aikinsa wa man ra'a min rajulin mukashifatan aw ta'siran fattaba'ahu ka je gaban malami sai ka ga wani abin mamaki malamin kuma ya zamanto aikin nasa fi khilafil kitabi was sunna ya saba ma ayar alqur'ani da sunnar manzon Allah duk da haka ka bi wannan malami kana min jinsi atba'i dajjal babu shakka kana cikin jinsin waɗanda suke bin dujal saboda ga irin bayanin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam game da al'amari na dujal dujal zai iya tayar da matacce ya murhu an ya kuma fa ya kumu ya samu kabari ya ce wanda ke cikin wannan kabari ya tashi kuma zai fito da rai wa ma'azalika kafirun mal'unun aduwwun lillah duk da haka kafiri ne la'antacce makiyin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mana gargaɗi game da al'amarinsa Allah maɗaukaki mana kariya game da sharrinsa da ma sharrin mabiyansa waɗanda muke tare da su a waɗannan zamunna miyagun malamai masu batar da bayan Allah Allahumma wanda sana'ar shi ita ce sayar da sayar da sayar da gidaje saboda haka bai da kuɗi a ƙasa da suka kai nisabi ai dama gidajen da ka saya dukkan wani gida da ka saya ko fili da ka saya da nufin za ka sayar ba da nufin za ka zauna ciki ba wannan idan shekara ta zagayo dole za ka kira yan uwa waɗanda za su zo su yi ma wannan fili ko gida kuɗi wannan fili zai kai miliyan 20 ko 30 ko fi to da an yi masa sai a ce to wancan filin fa wancan gidan fa sai a haɗa lissafi sai a fitar musu zarka ko da yake babu kuɗin a ƙasa dole sai ka tashi ka nemo kuɗi da za ka fitar da haƙƙin Allah ruwa fatawar lajina mujallar na tara shafi na 328 amsa tana wajen shi ko wannan ce menene hukuncin mace mai juna biyu sannan tana shayarwa yaya hukuncin ta dangane da yin azumi wannan tambaya mun sha amsa ta akan cewa mafi inganci babu laifi mace mai juna biyu da wadda take shayar da yaro su aje azumi kuma ba za su rama azumin ba sai dai su dinga ciyarwa adadin kwanakin da suka sha mudunnabi guda ɗaya wannan ya tabbata fatawar sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka duba irwaul galil mun ce yana mujallar na hudu shafi na goma sha tara zaka ga amsar a wurin uh, wannan ya ce yaya matsayin musulmai masu son 'yan kwallo da masu 'yan fim da sauransu suna son su za a tashi kenan a kiyama na za su tashi tare kenan ba wai yana tambaya ne tunda an ce almar'u a habba. ahabba inji annabi sallallahu alaihi wasallam rai yana tare da wanda ya so to wanda ke tsananin son yan ball uh, da kuma wanda yake son yan fim to yaya kenan a ranar kiyama za su tashi tare eh, da za ku tashi ga ka ga yan ball ko kuma ga yan fim haka manzo Allah ya faɗa ba hibbul mar'u qauman illa hushira ma'ahum babu yadda za a yi kaso mutane face an tada kai tare da su Allah ka mana kariya wallahi wannan babban hadari ne saboda an kai lokacin da zaka samu dan musulmi ya haddace sunayen arna wai saboda sun iya buga ball da za ka tambaye shi sunayen sahabban manzon Allah guda 20 wallahi sai dai a kashe shi ba zai iya kawo maka su ba sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ko da yaushe yana sallah yana azumi yana zakka za ka yi alwala misali alwalan nan waye karantar da kai da ake yi sahabban nan ne suka ɗauko karantar wannan ya ci a ce mun rike sunayensu ba ma tarihinsu ba sunansu ma wanda wani ke bayani cewa yana nasiha ne a wani gari ne ma cikin kasashen larabawa yake cewa ku dubi tarihin bilal sai wani cewa ne ne bilal kaga bai ma san wane ne bilal din ba subhanallah bala'i ne da ya game cikin al'umma hatta garuruwan musulmai gida ɗaɗɗe ne irin wato wanda fitinan nan ba ta shiga ba wanda kuma jama'a da yawa ba san cewa fitina ba ce eh, Allah maɗaukakin sarki ya samu gane domin soyayya tana da kima a addini Allah tabaraka wa ta'ala yana amfani da ita wanda a dalilin soyayya sai mutum ya kafurta bai sani ba Allah shi mana kariya idan mace ta ga jininta da safe a siffar ja ah, kusan faduwar rana sai ta ganshi kuma kamar shudi shin washe gari za ta ɗauki azumi kenan wato mutane da yawa ko in ce mata da yawa ba su kulawa da ah, karantarwar da aka yi wa mata dangane da alamar gane ɗaukewan al'ada al'ada tana da alamomi da ake ganewa ta ɗauke ya kamata kowace mace musulma ta sani a ah, da farko akwai kasatul baiba wanda tun zamanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ana la'akari da wannan abinda ake ce ma alƙassa wani farin ruwa yakan fito daga farjin mace idan al'adanta ya zo ƙarshe wannan ita ce babbar alama da take gwada cewa hailar mace ta zo ta, ko kuwa ya kasance launin jinin ya canza ko kuwa ya kasance ta saka wato wani tsumma cikin al'auranta ta fita sai ta ga babu jini bi ma'ana tsumma yana bushe ko ko ta ga gudan jini a matsayin busheshe to wannan duka alamomi ne suke gwada cewa al'ada ta ta zo karshe waɗannan abubuwa muhimmai ne mace ta sani saboda don kawai jini ya ɗauke yanzu ba a ga jini yanzu ba wannan bai nuna cewa al'ada ta zo karshen ta ba kuma ko da jinin bai dawo ba sai gobe don akwai matar da jini yakan tsallaka mata tsawon kwana guda to wannan tazara da aka samu tsakanin jiya zuwa yau jini bai zo ba wannan bai hukunta cewa ta samu tsarki tana nan a matsayin hukuncin mace mai haila matukar alamar ɗaukewan haila bata bayyana ba to mace dole za ta jira kamar misali tana al'ada ta ga jini da safe bata sake ganin shi ba sai da yamma da ta gan shi da yamma bata sake ganin shi ba har asubahi yayi to ba za ta dau azumi ba dan kawai bata gan shi ba cikin dare baya nuna cewa jinin ya dauke ba ba mamaki sai ta dauki azumi da rana kuma sai ya fito don haka alamomin nan su ne muhimman abu da ya kamata mu ci ta lura da su ah, yana cikin almajimu bayani mai gamsarwa Almajimu na al-imam an-nawawi mujallad nabi shafi na 562 wannan yace don Allah ya ake wankan gawa kuma a gaya mar littafin da zai nema to wannan fi sauki ka nemi littafin ahkamul jana'iz don yana ganin amsa ta ciya ba za ta karanta da kai da ake wanke gawa ba wannan kuwa ce idan mutum ya ga wasu abubuwa na ilhama suna faruwa da shi to ya zai yi wato misali sai ya ga wasu abubuwa kamar ilhama kamar wani abu dai yana zama kamar karama ce ta Allah gare shi sai yake tambaya mai zai yi ya dinga godiya ne ko kuwa yaya kwarai ko idan ka ga wata alama da take nuna cewa ka samu karama ta Allah sai ka ƙara godiya ga Allah domin alama ce da take gwada addinin ka ya samu karbuwa wajen Allah sannan kuma ka ka kiyaye Allah wannan karama kar ta sanya maka dagawa a matsayin kai ka kai wata daraja na ibada to da ka fara tunanin na kai matsayin niwa ne to shikenan daraja ka ta faɗi wajen Allah saboda Allah baya kaunan masu girman kai shi kuma wannan ya ce an ce annabi bai karban sadaka sai dai kyauta to amma ka ce ana kawo annabi sadaka har ya yi ma waɗanda to wannan fi sauki ka nemi littafin ahkamul jana'iz don ina ganin amsa takaitacciya ba za ta karanta da kai da ake wanke gawa ba wannan kuwa ce idan mutum ya ga wasu abubuwa na ilhama suna faruwa da shi to ya zai yi wato misali sai ya ga wasu abubuwa kamar ilhama kamar wani abu dai yana zama kamar karama ce ta Allah gare shi sai yake tambaya mai zai yi ya ringa godiya ne ko kuwa yaya kwarai ko idan ka ga wata alama da take nuna cewa ka samu karama ta Allah sai ka ƙara godiya ga Allah domin alama ce take gwada addinin ka ya samu karbuwa wajen Allah sannan kuma ka ka kiyaye Allah wannan karama kar ta sanya maka dagawa a matsayin kai ka kai wata daraja na ibada to da ka fara tunanin na kai matsayin niwa ne to shikenan daraja ka ta faɗi wajen Allah saboda Allah baya ƙaunar masu girman kai shi kuma wannan ya ce an ce annabi bai karban sadaka sai dai kyauta to amma ka ce ana kawo wa annabi sadaka har ya yi ma waɗanda wanda ya kawo sadakar ya masa addu'a to me hukuncin amsan sadaka sai zama to tambayar sama ta saba ma ainihin bayani da yake wato bayani da ya gabata na ce annabi sallallahu alaihi wasallam Allah madaukaki eh, shi da kansa ne ya faɗa ya ce ah, idan mutane sun yi laifi suka kawo sadaka ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya karba to wannan sadaka da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya karba ba a ce ya ci ba ko ya karba ya raba su da zakka da sadaka sun zo da kalmar sadaka cikin alkur'ani ala kulli halin ba laifi bane don mun ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi sadaka ba mu ce annabi ya ci sadaka ba Eh, Allah madaukaki ya ce ya karbi wanda ya kawo zakka gurin shekar ba wanda ya kawo sadaka wurin shekar ba ya musu addu'a in ya karba me zai yi sai rabar ne don haka ya kamata kai ma idan an baka sadaka ka yi addu'a kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi wannan yace an taba samun wani waliyi eh, a tsawon tarihi da ya gane shi waliyi ne babu shakka haka ne dukkan nan waɗanda ke sauraron tafsirin nan waliyan Allah ne sai wanda ya ware kansa ya ce ban da ni ka duba majmu'u fatawa mujallar na shida shafi na goma shekul islam ya ce komai fasikancin fasiki idan ya kasance a tare da shi akwai wani sashin imani ma'ahu min wilayatillahi bi qadari imanihi mazinaci ne barawo ne fasiki ne duk irin inda ya kai makura ta wajen sabon Allah matukar akwai imani tare da shi to wannan mutumin a tare da shi akwai walittakan Allah domin me ke sa a kira ka wali, imani in dai baka da imani to baka da walittaka in kuwa kana da imani to kana da walitaka don Allah ne ya faɗa allazina amanu wa kanu yattaqun masu imani masu kiyaye dokokin Allah don haka duk wanda yake da imani waliyin Allah ne sai dai walitakan Allah ta bambanta matakai ne akwai wanda yake kusa da Allah akwai wanda yake nesa da Allah kamar da Allah ya kasa yake cewa wa kuntum azwajan salasa fa ashabul mash'ama maimana ya kawo ashabul mash'ama sannan ya kawo sabiquna sabiqun ula'ikal muqarrabun ah, don haka walittaka shine imani ah, haka malamai suka faɗa kuma wannan ita ce fahimtar ah, abin nan baki ɗaya sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma ahlus sunna cewa kowane musulmi matukar akwai imani tare da shi waliyin Allah ne wannan dalili yasa aka ce babu musulmi mai imani gwargwadon ƙwayan zarra wanda zai tabbata a cikin wutar jahannama aqidar ahlus sunna kenan saboda tare da shi akwai walittakan Allah don haka in aka ce waliyi ana nufin musulmi mai imani ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yazanun allazina amanu wa kanu yattaqun in kai imani waliyin Allah ne kai karama kamar yadda muka faɗa a baya ba ita take nuna walittaka ba karama kyauta ce wanda Allah yake ba wa mutum da haka in Allah ya baka karama baya nuna cewa kafi wanda Allah bai bashi ba malamai suna cewa don haka yasa sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasarin su basu samu karama ba wasu kaɗan ne Allah ya basu karama to shin waɗanda ba a basu karama ba ba su da daraja ne cikin sahabban manzon Allah suna da daraja don haka don Allah ya baka karama baya gwada kafi wanda ba a bashi karama ba ba abin mamaki bane ma ya zamanto Allah ya baka karama saboda ya jarabci imaninka in baka ci jaraba nan ba a dalilin karama kuma ka halaka Allah ya sa mun gane wannan yace shin menene matsayin Aisha wai mun yi magana akan Nana Fatima Asiya Maryam cewa sun kai daraja ta kamala shine ke tambaya Aisha ma ta kai daraja ta kamala Aisha tana da nata darajar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani wancan sahunsu daban kamar da hadisi ya haɗa su shi kuma wannan ya ce mutumin da yake azumi yake sauraron waƙa da kiɗe-kiɗe haka babu shakka azumin mutum idan yana fasikanci wannan azumin yana lalacewa kuma ba a ce ya rama ba Allah yana ɗebe albarkan azumin baki ɗaya ya zamanto mutum ba shi ma da ladansa kwata-kwata shi kuma kai ba a ce karama ba bayanin ya dace da maganar ibn hajar cikin fathul bari ka duba kitabu sau mujallar na hudu shafi na ɗari da arba'in ya yi maganganu a kan ayyuka na fasikanci a lokacin da mutum yake azumi yana son don Allah a yi kira ga musulmai waɗanda Allah ya ba su arziki yadda suke fifita malaman boko waɗanda suke koya ma 'ya'yansu karatu fiye da malaman addini waɗanda suke karantar da 'ya'yansu ta wajen albashi bai kamata a fifita malamin addini ba a kan malaman addini ba to ina ganin maganar sun ji aiko menene cancanta mutumin da mutum ya yi a lokacin da ya shigo musulunci a masallaci yana da kyau jama'a su ringa rubutu da kyau da Allah mutum ya shigo masallaci ana cikin tafsiri ko ana wa'azi ko karatu ko ana karanta hadisi abin da zai fara yi shine tahiyatul masjid ya yi nafila kafin ya zauna wannan ya ce mutumin da ya ɗauki zakka ya yi niyya ya bada amma bai furta ya ce wannan zakka ce ba ko kuwa eh, ya yi ko kuwa sai ya ce ga zakka babu shakka ba sharaɗi ba ne ka gaya wa mutum zakka ce ka bashi ba sharaɗi ba ne kuma rashin faɗan ma shi ya fi saboda in ka faɗa zakka ne to ba mamaki baɗi ma ya sa ma ido ko nan zai aje wannan lokacin tana zagayowa da ce to ba rafawar haka wane ba ne. amma in ka bashi kawai kai gum da bai gane ba zakka ce sadaka wanne ne dai duka dai an baka ba laifi don ka ba wa mutum zakka baka ce zakka ce ba yana cikin uh, fatawar lajina mujallar na tara shafi na ɗari hudu da sittin da biyu duk da cewa malamai sun ce faɗan zakkan yana da kyau yana da nashi tasiri saboda akwai du'a'i da ake wa mutum kuma Allah tabaraka wa ta'ala yana amsa akan uh, waɗanda suka yi masa du'a'in saboda zakkan da ya bada mutum ne ya rasu bai yi aure ba amma ya bar mahaifiyansa da kanne uba ɗaya da kanne uwa ɗaya to a sharance ya za a yi suwaye masu gado wato yana da kyau mu fahimta ina jin na taɓa faɗa matsala ta gado ta fi gaban yadda za ka rubuta irin wannan tambaya kamata ya ka je gaban malami sosai wane ya mutu amma ga yadda al'amarinsa yake ya bar mata ko ya bar ɗa ko ya bar ƙani uba ɗaya uwa ɗaya ko uwa ɗaya daban uh, uba daban ko ko uba uh, guda amma uwa daban ka bayani filla filla saboda kuskure guda yana sa a ɗauke hakkin wani a ba wani da haka amsa tambaya hakan nan da garaje uh, ta irin wannan lokaci na amsa tambayoyin tafsiri ina ganin akan gado bai dace ba shawara ta wanda duk yake da tambaya akan matsala ta gado ya tinkari malami gaba da gaba ya fi ya fi rubuta tambaya irin wannan saboda matsalar gado tana da bayani mai zurfin gaske kuma da zaran ka tsallake wata matsala guda sai abin hukuncin ya canza wannan ya ce ina neman addu'a domin yana neman aiki ko bai samu ba ne Allah madaukaki ya bashi Allahumma salli ala Muhammadin wa ala sa'ili wal mahrum wani ya rubuta tambaya da turanci kuma ban iya karanta shi ba my nature of business i don't stay at home to tun daga nan kuma sauran duk ban gane me ya rubuta ba wanda ya ce ni ne na ziyarci wani dan uwana a wani gari domin Allah don jaddada zumunci tsakanina da shi to amma lokacin da zan dawo sai ya bani naira dubu ɗaya kuma na karba shin anan ina da ladan ziyara kwarai ko wannan shi ake ce riba kafa ka da zumunci kuma ka samo kuɗi wannan ya ce mutum ne ya sayi filaye don su zama kaddara to ya zakarsu take za a cire ne kudin a kudin farko da aka saya ko za a cire ne a kudin lokacin eh, wannan da yawa mutane suna samun matsala akan haka duk sa'ilin da za ka fitar da zakka ta wata kaddara ba za ka kimanta farashin zakkan nan a lokacin da ka sai kaddaran ba za ka kimanta ne a farashi na yau don haka in kana da lan sai ka kirawo waɗanda suka san harka na lan ga wannan fili a farashin yau ba farashin shekara goma da suka wuce da na saya ba a farashin yau wannan fili zai kai nawa aka ce miliyan talatin to zakkar miliyan talatin za ka yi ko da ka sayi filin a naira talatin a waɗancan shekaru wannan ya ce a yi man addu'a Allah ya ji gan mahaifina to Allah ya ji gansa da rahama Allah ya gafarta mu iyayenmu baki ɗaya yaya zakka dangane da ok ya za ka ce wallahi rubutun kan wahal wahala ne wajen karatawa wasu ba su kulawa za ka danganta wannan ilhama da mafarkin wani shehi cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ba shi wani salati a mafarki to yana ga tambaya ne akan bayani da ya gabata cewa Allah yakan yi ilhama ga wasu bayinsa wannan babu shakka aƙida ce ta halus sunna to sai ce shin cikin ilhaman nan sai mutum ya ce an masa an bashi wani salati a mafarki shin wannan ya saba ma sunna kenan na'am ya saba ma sunna a ka'ida ta sunna mafarki baya cikin hanyoyi na ɗaukan shari'a wato mafarki bai cikin hanyoyi na kayi ko ka bari sai idan cewa da aka yi kai ko ka bari ya dace da yadda hadisi ya taho mana da shi bai saba masa ba amma idan ya zama kayi mafarki ka yi wani abu sai ya zama abin da aka ce ka yin a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam an ce kar ka yi a mafarki kuma an ce ka yi kaga kenan wannan mafarki ya zama to shirye ba za ka yi aiki da shi ba don haka mafarki baya cikin hanyoyi na ɗaukan shari'a wannan ita ce aqidar ahlus sunna wal jama'a baki daya yana cikin kitabun rauba mujallad na bakwai shafi na goma sha shida haka sharhun nawawi na al'imamu muslim wanda ya sahihu muslim ka duba juz'in farko shafi na ɗari da biyar mafarki baya cikin hanyar ɗaukan shari'a duk wanda ya ce na yi mafarki na ga manzon Allah ya bani salati wannan mutum ya yi ƙarya manzon Allah ba zai taɓa ware wani mutum ya masa kyauta ya bar sauran al'ummarsa waɗanda musamman ma ya zamani da su ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ya bar duniya Allah ya saukar mana da alqur'ani al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamantu alaykum ni'mati idan akwai wata ni'ima to fa ni'iman nan an gama cika ta lokacin manzon Allah yana da rai da dai a ce wannan abin ni'ima ce da kuma manzon Allah ya sanar da shi an sanar da shi tun a lokacin yana da rai Allah ya sa mu gane wannan yace a ya yi su baka ya ce wa matarsa ganki kamar mamana yana nufin wurin tsufa kenan wato ta tsufa kamar giya ta mashi shin yayi zihari kamanta mace ta sashin halittanta ta wajen magana tsakanin miji da mata baya zama zihari duk da cewa haramun ne saboda babu kyau ya zamanto kana kwatanta matarka da yatumaka ala kulli hali wannan yace ina ya ina ingancin tara mutane don raɗin suna in mutum ya samu karuwa na haihuwa kenan wannan al'ada ce ba shi da asali da sunnar manzon Allah duk da cewa babu laifi dan mutum ya tara mutane ya yi walima saboda an masa haihuwa dafa abinci a ci wannan ka duwa majmu'u fatawa Mujallar na 32 shafin 206 aka fatawa lajina Mujallar na 10 shafin 443 mai tambaya na ya ce uwata na neman addu'a a wurin 'yan uwa musulmai ah, to Allah madaukaki ya biya mata bukatunta na alkhairi da sauran 'yan uwa baki da wannan ce ya hukuncin mutum mai bidi'a ana iya bin sa sallah na'am ana iya bin mai bidi'a a limancinsa bisa ƙa'ida in bidi'ar da yake yi din tunda kasan cewa limamin mai bidi'a ne kaga kenan kasan bidi'a da yake yi to bidi'an da yake yi din tana karkashin wani babi saboda bidi'a kashi biyu ne akwai bidi'a da take kafurta mutum akwai bidi'a da ba ta kafurta mutum idan bidi'ar da limamin yake yi ba ta kafurta mutum halan ne ka bi shi a sallah idan bidi'ar da limamin yake yi tana kafurta mutum to lazim wannan mutumi kafiri ne ya za a yi ka bi limancin wanda ya kafurta ka duba fatawar lajinatu da'ima mujallar na bakwai shafi 366 zaka ga amsar menene dangantakar Muhammad sallallahu alaihi wasallam da annabi Isa alaihi salam Ta mun riga mun yi bayani dukkansu annabawa ne kuma dukkansu sun zo a ƙarshe annabi Isa alaihi salam shine manzo a ƙarshe daga cikin zuriyar banu Isra'il annabawan da Allah ya curo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ko shine annabin ƙarshe karkab duka annabawa da manzanni babu wani annabi da zai zo bayansa tsakanin annabi isa da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an samu shekara 551 wasu malaman tarihi suna cewa shekaru 600 ne cif cif ka duba tarihin tabari mujalladi na farko shafin 496 wannan shine takaitaccen abin da za a faɗa ma abin da ke da tsakanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma annabi isa alaihi salam haka kuma bayan sallar la'asar wannan kuma yace ka ce ba wanda ba wanda ya san inda kabarin manzon Allah yake amma da na je makka sai na ga an nuna mana kabarin manzon Allah ya yi kuskure har kashi biyu kuskure na farko ban faɗi haka ba ban ce babu wanda ya san kabarin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ina jin bayani da muka yi jiya ne ni abin da na faɗa shine babu wanda ya san ainihin wanne ne kabarin manzon Allah tsakanin kaburbura guda uku din nan da aka binne wuri guda tsakanin kabarin sai na abubakar umar usman Allah ya ɗauke ilimin ka gane ga ainihin wannan shine kabarin wannan shine na abubakar wannan shine na umar wannan kuma in ka karanta littafai da suke magana akan tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka gani amma tabbas kabarin manzon Allah yana Madina shine kuskure na biyu da yi don ya ce ya je Makka kabarin manzon Allah baya Makka ko yana ina wai shi ya rubuta tambayan ya nuna min kuskure kuma gashi ya kuskure kabarin manzon Allah yana Makka baya yana Madina baya Makka mai tambayan nan yace menene hukuncin wanda ya sayi kayan da hukumar tax force ke karba a hannun mutane shi kuma yana sayarwa dukkan wani kaya da za a karba ta hanyar da bai shar'anta ba wannan kaya haramun ne musulmi ya saya ko ma ya karbi kyautarsa ka duba majmu'u fatawa mujallar na 29 shafi 232 da kayan da custom za su karba da kayan da immigration za su karba da kayan da yan tax force za su karba matukar wannan kaya ba a karbe shi bisa tsari wanda shari'ar musulunci ta yi ba to shari'ar musulunci ba ta halatta dokan da wani ya tsara yana da kyau mu gane dokar Allah tana nan har abada har tashin kiyama idan kana custom kamata ya ka fifita dokar Allah akan na custom idan kana aikin tax force hakika yana da kyau ka fifita dokar Allah akan na gwamnati dokar Allah ita ce na farko ga musulmi wanda ke imani da Allah da kuma manzonsa wanda ke imani akwai ranar da zai haɗu da Allah saboda haka kar ya kwace dukiyar mutum matukar wannan mutumin bai saba ma dokar Allah ba idan ko ya karɓi dukiyar ta wannan dukiyar haramun ce wannan dalili yasa kaji ake cewa waɗannan ayyuka suna da haɗari ga musulmi aikin da za a ce ya shafi kamar karban haraji kamar custom immigration da sauransu saboda kiyaye shari'ar Allah cikinsu ya fi wahala akan sauran ayyuka wanda mutum zai iya shiga na gwamnati Allah kuma ya sa an yi kyakkyawar fahimtar abin da na faɗa wanda ya ce mutum ne mai yin kurakurai wato shi mutum ne mai yin kurakurai cikin mu'amala da kuma yana da wasa ta wajen aikinsa yana son a taimaka masa da addu'a Allah ya gafarta masa kurakuransa Allah ya sa ya kyakkyawar tuba wato taubatun nasuha ya kuma samu damar gyara mu'amalar mu ma duka muna fatan Allah maɗaukaki ya mana irin wannan muwafaka wannan ya ce don Allah tambaya ita ce yaya hukuncin wanda ke fifita matarsa akan mahaifiyarsa to ina ga kamar wannan ba sai an ce ma haramun ba ne bai dace mutum ya fifita matarsa akan gyatumashi ba bai dace ba duk da haka bai kamata kuma mutum ya yi watsi da eh, iyalinsa saboda gyatumarsa ba wato ya nuna cewa kowane yana da hakki a kansa matarka tana da hakki a kanka gyatumarka tana da hakki a kanka kuma hakkin iyalinka na ciyarwa shine farko kafin hakkin gyatumarka wannan shine ka'ida wanda jama'a da yawa bu sani ba akwai littafi musamman da ke bayanin hakkokin iyaye ana kiransa hukukul abi fil islam hakkokin iyaye a musulunci shafi na 237 yana da kyau mu gane biyayya ga iyaye da kuma girmama su yana da bambanci da hukuncin ciyar da su misali ba tilas ba ne ka ciyar da iyayenka matuka suna da ƙarfi kuma suna da abin da suka dogara da shi amma ciyar da matar kafa wajibi ne don haka a nan ashe fifita ciyar da matarka shine shari'a ta nuna a kan ciyar da iyayenka matukar ba su kai hali na galabai tare yadda ba su da wanda zai kula da su ɗin ba amma muddin akwai suna da ƙarfin kansu to riƙonsu ba dole ba ne Eh, ya nuna cewa kenan matan nan da ka aje a gida ita ce wajibi ka fara gabatar mata da hakokinta kafin iyayenka waɗanda dama shari'a bata tilasta maka ciyar da su a wannan lokacin ba Allah ya mun gane amma idan sun kai hali na larura sun kai shekaru na tsufa yadda Allah maɗaukaki yake faɗa cikin Alƙur'ani, ya imma yabluganna indakal kibara ahaduhuma Aukila kilahuma ya kai lokacin da zai kasance gyatumarka ko babanka suna tare da kai to su ɗin nan yana gaba da na matanka amma in ba sa gabanka hakkin matarka yana gaban nasu Allah ya sa mun kiyaye wannan amsa saboda babu mamaki wani kuma ya sake rubuto tambaya wannan ya ce yaya hukuncin musulmin da baya ɗaga wandonsa babu shakka haramun ne musulmi ya ja su tura shi ba wai wando kawai ba babban riga jamfa wando ya zamanto ya wuce idanun sawu haramun ne sannan kuma bai kamata kai ma ka nace akan sai an dangale wandon ya taho rabin gwiwa ba abinda manzon Allah ya faɗa shi ne daidai idan sawu abinda bai wuce ƙasa ba ba haramun bane ma asfala min al fa huwa fi nar manzon Allah ya faɗi haddi al-aqsa duk da cewa wanda ya daga wandan nashi sama din ya fi kamanta kansa da sunnar manzon Allah saboda idan aka ce ga iyaka to ka nisance shi shi fi dacewa maimakon ka kusance shi don haka wanda zai dangale wandansa rabin sawu rabin sawunsa misali kamar daidai kwabri wannan ya fi kulawa da sunnar manzon Allah fiye da wanda zai sake wandon nasa ya kusa da idanun sawun amma kai da ka dangale wandan naka karka kyamaci wanda kuma wandan shi bai wuce idanun sawun shi ba saboda bai yi laifi ba Allah ya sa mun gane wannan yana cikin fatawa ibn Usaimin mujallad na goma sha biyu ɗari biyu da ishirin da uku sai wannan ah, yana cewa zikirorin da ake yi bayan an gama sallama bayan ka yi sallama ka gama sallah to sai ka yi zikiri da ka gama zikiri sai ka ga za ka yi addu'a shin za ka ɗaga hannu ko ba za ka ɗaga ba ba za ka ɗaga ba babu laifi don ka yi addu'a bayan ka gama al'azkar amma ɗagawan ba shi da asali babu laifi ka yi addu'a bayan ka gama al'azkar bayan ka yi sallama daga sallah ka yi zikiri ba laifi ne don kayi addu'a ka roki Allah amma shin za a daga hannu la wannan daga hannun shine abin da bai tabbata a sunnar manzon Allah ba kuma magana tana cikin fatawar lajnatu da'ima mujallar na bakwai shafi na ɗari da uku wannan ya caccanza wa mutane sunaye kuma mutane sun ji daɗin haka saboda albarka da suke samu a jikin sunayen da manzon Allah yake zaɓa musu a kowace suna manzon Allah ya zaba wa mutum sai ya to ya samu albarka a cikinta kuma a dalilin haka malamai suke cewa suna yana wa mutum tasiri duk mutum da ka gani a ɗabi'arsa akwai tasirin sunan da aka bashi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin da ke sahihu muslim yake ce mana banu isra'il al'adarsu ce su ne su takwara idan an musu haihuwa saboda fatan 'ya'yansu su yi wato hali irin na kakanninsu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya yaba ma wannan hali na banu Isra'ila din kamar yana nuna cewa babu laifi musulmi ya dinga yin wato yi eh, kakanninsa takwara kamar misali in kana son ɗanka ya yi hali irin na mahaifinka sai ka ba ma ɗanka sunan mahaifinka ko sunan kakanka ko sunan wani cikin iyayenka to wannan abu ne mai kyau don haka canza suna bisa la'akari da wannan cewa suna yana tasiri ga mutum yana da muhimmanci amma a hakan malamai ba su ce wajibi ba ne malamai sun ce mustahabi ne kafiri ya canza suna a lokacin da ya musulunta wannan ya ce assalamu alaikum ina so a gaya min bayani a kan sallar juma'a idan ta kubuce min zan rama juma'a ce koko zan yi azahar Azahar ce zaka yi ba juma'a ba eh, mutumin da ya taho masallaci ya samu liman ya yi sallama an gama sallar eh, juma'a ba sallar juma'a zai yi ba sallar azhar zai yi ka duba majmu'u fatawa mujallad na 22 shafi 255 menene gaskiyar magana da ake cewa in mahadi ya zo duk mota da sauran na'ura za su daina aiki babu shakka akwai kamshin gaskiya akan haka lokacin da mahadi zai bayyana Allah tabaraka wa ta'ala zai ɗauke tasirin ilimin kimiyya da muke tare da shi dalilin da ya sa malamai suke faɗin haka saboda an samu hadisi ingantacce wanda ya tabbatar yake suranta yadda za a yi yaƙi a ƙarshen zamani yadda za a yi yaƙin za a koma salon yaƙi ne yadda aka yi a zamanin annabi muhammad kaga ke na magana bindiga nukiliya da sauransu duka allah zai ɗauke tasirinsu kuma in kana musulmi karka yi mamaki ba abin da ya gagari Allah Ta baraka wa ta'ala ba abin mamaki ba ne ka tashi wallahi ka buɗe rediyo ya ce ban kamawa ya ki aiki agogo ya ki motsi ko Allah maɗaukaki ya ɓadda su wannan iko ne nashi dama shi ya bamu kuma yana da damar ya karɓa hadisin yana cikin sahihu muslim in ka duba kutuba sharatu sa'a za ka ga bayani irin yakin da za a yi a ƙarshen zamani za ka ga yadda aka siffanta karkashin bayanin wannan yaki malamai suke cewa akwai alamar Allah zai ɗauke tasirin duka ƙere-ƙeren nan da ake za a koma gidan jiya kafin ƙarshen zamani uh, kuma magana su ɗau akwai kamshin gaskiya duk da cewa ba nassi ba ne yana da kyau mu gane ba annabi ne ya faɗa cikin uh, uh, um, hadisi ko ko ayar alƙur'ani ba fahimta ce ta malamai muke cewa fahimtar tana da ƙamshin gaskiya don wani ya karyata shi ma bai yi laifi ba mutum yana da alwala sai hannunsa ya taba a zakarinsa ba da gangan ba cikin kuskure alwalansa yana nan ko ya ɓaci malamai sun yi muhawara akan matsala ta mutum ya taba al'aurarsa da hannu bayan ya yi alwala mafi inganci shine ka sake alwala wanda shi fi inganta kuma abin da Sheikhul Islam ya zaba cikin majmu'u fatawa daga sabanin fahimtar da malamai suka yi kan wannan matsala bisa la'akari da hadisai da suka zo kashi biyu game da hukuncin mutumin da ya taba al'aurarsa bayan yayi alwala ka duba majmu'u fatawa mujallar na 21 shafin 241 mafi dacewa gare ka ka sake alwala amma da baka sake alwalan ba kai sallah sallar ta inganta wanda ya ce annabi isa alaihi salam in ya dawo menene matsayinsa tunda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine annabin karshe babu shakka annabi isa zai dawo wannan ita ce aqidar ahlus sunna sannan babu shakka annabi isa ba zai dawo a matsayin annabin allah ba inna ma yanzilu hakiman zai sako ne a matsayin shugaba daga cikin shugabannin musulmai yanda ka san shugaba na musulmi haka matsayin annabi isa zai zo ka duba fatawa ibn usaimin mujallar na farko shafi 315 mai tambaya ta gaba ce ya yi niyyar a farko wato azumi a daren farko kenan shin wato ya isar ko kuwa kullum sai mutum ya sake yin niyya mun riga mun yi bayani tilas a kowane dare ka yi ma azumin gobe niyya kowane dare dole ne sai dai azumin nafila ne amma azumin farilla dole ne ka zo fatawar latinatu da'ima mujallar na goma shafi na 246 mai tambaya ne ya ce a nigerian law school ok a nigerian law school ana shiga jarabawa misalin karfe uku zuwa karfe shida na yamma 3 uh, pm to 6 pm to shin za mu haɗa tsakanin sallolin nan biyu kamar azhar da la'asar kenan ko kuwa dole a yi kowace a kan lokacinta wannan matsala ce da malamai nan ma kowa ya ba da nasa fahimta an samu sabani a kai mafi dacewa shine kai sallah a kan lokacinta inna salata kanat alal na kitaban makuta haka ne ko kamata yi a ce musulmi yayi sallah akan lokaci sai idan an samu uzuri na shari'a to wannan babu laifi kamar yadda shari'a ta tabbatar mana ruwan sama iska mai karfi waɗannan duk sun tabbata a sunna a tafiya rashin lafiya wannan duk sunna ta kawo amma mutum jarabawa ba a san shi ba sai a wannan zamani shi yasa tambaya ta zama tambaya ta zamani wanda kuma malamai na zamani din suke ta muhawara a kai wasu na ganin bai dace ba don a zamanin da babu sakacin da zai sa musulmi ya zauna wai jarabawa ya ƙi yin sallah amma rauni ya kawo mu a yanzu yanda muke ganin jarabawa muhimmancinsa ya fi sallah saboda haka bari mu gaggauta sallah ko mu jinkirta sallah saboda exam Allah ya sa mu cika da imani ah, wannan dalili yasa wasu suke dan sassauci kamar misali ibnul usaimin Ah, kaduwa fatawarsa mujallad na goma sha biyu shafin ɗari biyu da goma sha shida ya ce abu na farko dai da ya kamata kai musulmi ka yi shi ne ƙoƙarin tabbatar da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku musulmai da kuke wannan makarantan ko musulmai da kuke ƙasa da ke da irin wannan tsari ku tashi tsaye ku yaƙi wannan tsarin wannan shi ne abu na farko da ya kamata mu yi ba wai duk sa'ilin da aka shigo da tsari wanda zai warware shari'a sai mu yi ƙoƙarin warware shari'a saboda tabbatar da tsarin ba misali da kafiri da musulmi duk muna da haƙƙi a ƙasan nan ko eh, me zai hana 'yan majalisa su ta da bil su ce mu dole ne duk wata ma'aikata da take shirya jarabawa a najeriya ta canza tsarin jarabawanta ya zamanto baya shafan lokacin sallar musulmi akwai laifi idan an samu dan majalisa ya fito da bil akan wannan a yi muhawara saboda a kubutar wa musulmi yancinsa ina ganin kamata ya ce an yi haka a maimakon a ce an bar dama na shirya eh, jarabawa sake yadda kowace makaranta za ta iya tsarawa ko da kuwa jarabawan nan zai ci zarafin addinin musulunci sai zamanto kuma ɗalibi ya koma faɗa da malami da malami bai ce masa ai babu laifi ka hada sallah ba baya tunanin muhimmancin yayi sallah akan lokacinta Allah ya sa mun gane yace to amma idan kokari ya gagara kamar misali kasan da kafiri sun fi karfi an yi an yadda za a canza abun ya gagara al-usaimi ne ce babu laifi da an hada sallolin a kamata ya ka fara gabatar da wannan kafin ka ce ba laifi yadda ibn al-usaimin yayi Allah ya ji kansa wanda ya ce yana son bayani akan wanda ke yawan zub da hawaye da kuka idan ya ga abin al'ajabi ko abin tausayi ko ya ji kira'a ko ya kalli abin mamaki ko ya ban sha'awa tattare da islama duk da ba shi da cikakken ilimi ko kuma baya ma jin fassarar kira'a da larabci amma kuma Allah ya ba shi taushin zuciya nan da na sai ya kama kuka yaya matsayin masu zub da hawaye ko ko kuka a wuraren ibada musamman kamar saudiya misali a rauda arafa zamzam da sauransu wato wannan ya yi dogon bayani abin da yake nufi shi ba yi da ilimi amma dai karamin abu yakan sa shi ya fashe da kuka shin wannan kuka da ya yi kamar kenan yana daga cikin nau'ukan kuka da shari'a take yaba wa mutum a kai to annabi sallallahu alaihi babu shakka ya ce la yaliju nara man baka min khashiyatillah duk wanda ya iya kuka saboda tsoron Allah ba zai shiga wuta ba da za ka yi kuka sau ɗaya saboda tsoron Allah kuma har Allah ya nufe ka da mutuwa ba tare da ka ɓata ladan wannan kukan ba to insha Allah ba ka shiga wuta hadisin yana sahihu tarmizi hadisi na 1633 amma kukan da ake maganar tana yana da falala shine kukan da aka yi saboda tuna girman Allah mutum ya fashe da kuka ibn eh, al-qayyim a littafinsa zadul ma'ad ya yi bayanin nau'ukan kuka daban-daban kai kanka ka san kuka ba iri guda bane akwai wato kuka wanda ake yin sa tsakani da Allah saboda tsoron Allah akwai kuka wanda barawo ma yana iya yi kaga saboda ya rasa mafita yawwa akwai na munafiki akwai na munafiki akwai kakala wadda malami kan iya yi ya rusa ihu yana cikin wa'azi to duk waɗannan nau'uka ne na kuka ga suna daban-daban je ibn al-qayyim yace cikin su akwai kuka wanda ake cewa na taushin zuciya wanda ba ma musulmi ba ko kafiri yana da shi wato saboda zuciyar ɗan adam Allah bai yi ta a siffa guda ba wani zuciyarsa tana da tauri wani zuciyarsa tana da laushi kankanin abu sai ya sa shi ya kuka wani kuwa ko dukansa kai ba zai kuka ba saboda haka wannan halitta ce uh, ibn al-qayyim ya ce wannan mubahun halal ne ba a cewa dan kai irin wannan kuka kana lalada kamar misali kawai ka wuce ka ga uh, kamar da mutum yake faɗa abin al'ajabi sai ka fashe da kuka wannan baka da lada a kai saboda taushin zuciyarka amma da za ka yi kukan nan saboda tuna Allah misali kaga wani abin mamaki sai ka tuna girman Allah ka kwatanta da irin ni'imar da ya maka da kuma rauninka da rashin cika umarnin Allah sai wannan abu ya sa ka har ka fashe da kuka tausayin irin haɗuwar da za ka yi da Allah ta wannan kuka ka yi ne domin Allah ba za ka shiga wuta ba a dalilinsa amma kawai saboda taushin zuciya laushin zuciya ya sa ka kana kuka da ka ji kira'a sai ka fashe da kuka baka ma san me ake faɗa ba wannan mubahun ne kawai babu lada a kai inji ibnul qayyim ka duwa zadul ma'ad mujallal na farko shafi 184 mutum ne ya karanta comparative religion wato yana muhawara kenan da mukabala da masu bin addinin christianity yana debate da kiristoci sai abokin muhawararsa ya ce bai yarda ba har sai ya bashi alkur'ani ya karanta da kansa shin ya halatta ya bashi alkur'ani babu shakka halal ne ka ɗauki alkur'ani mai tarjama ka ba makafiri halal ne to idan mai karanta baya za a iya gane shirya ka duba fatawa na ibn baz mujallad na shida shafi na ɗari uku da saba'in da biyu za ka ga amsa. hakanan allajnatu da'ima mujalladi na hudu shafi na sittin da biyu babu laifi a ba ma kafiri tarjama ta alƙur'ani don ya karanta ya fahimci addinin gaskiya wannan ya ce wanda zai nuna shi almajiri ne almajiri sananne amma duk abin da yake yi yana yinsa da alfahari subhanallah uh, alfahari bala'i ne ga al'umma kwarai ba malantaka ba kawai duk abin da alfahari ya shiga yana bata shi idan almajiri ya haɗa harka ta ilimi da alfahari to insha Allah iliminsa ba zai taɓa albarka ba domin cika baki yana daga nau'i na shirka da dai kayar da Allah shi ke da iko baka da damar ka cika baki da ilimin da Allah ya baka don haka alfahari alama ce da take nuna girman kai da take nuna shirka take nuna rauni da ke zuciyar bawa ka duba sahihu muslim hadisi na tara da da tamanin bakwai haramun ne musulmi ya zama mai alfahari a dukkan al'amarinsa ina tambaya ne akan ciyarwa ga wanda ba zai iya yin azumi don wata cuta ba shin zai iya ciyar da na kwana bakwai a lokaci daya ko kuma sai dai kullum ya ciyar da na kwana daya ina ga wannan amsa mun ba da ita ya kai kamar sau uku kenan ba laifi ba ne ka hada azumin ciyarwa na kwanaki talatin ka bayar da shi a lokaci guda har ma ina jin ko jiya nake ba da labarin anas bin malik sahabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya samu shekaru da yawa a duniya kafin ya mutu saboda tsananin tsufa ya zan bai iya azumi saboda haka sai ya tara talakawa sai ya sa a dafa abinci adadin yawan su ya basu su ci kaga yana nuna kenan zaka iya hada ciyarwan kwanaki bakwai kamar da kai tambaya ko kuma ma watan gaba ɗayansa ka bayar a lokaci guda kuma ga mutum guda ah, wannan amsa tana cikin asharhul mumti na Muhammadu ibn Salih al-Usaimin mujallar na shida shafin 335 wato in ka duba kitabu siyam inda yake magana akan matsaloli suka shafi azumi wannan yace ni mai aikin banki ne zan iya in yi amfani da kuɗi da ake biya na albashi in yi haji mun sha ba da amsa tambaya akan wannan matsala dukiyar haram ba ta hana saukar da farilla don an yi aikin haji da ita abinda malaman suna suka faɗa kenan saboda abubuwa biyu ke kan mutum sauke farilla wajibi ne akan musulmi da a ce mutum zai yi da dukiyar haram wannan farilla ta sauka abinda malamai suka faɗa kenan batun lada shi ne wanda ake cewa baka da shi saboda duk ibadar da mutum zai yi ya samu lada to yana sharaɗinsa shine inna allaha tayyibun wala ya kabalu yi ba ka duba fatawar lajina mujallar na goma sha ɗaya shafi na arba'in da uku don haka babu shakka dukiya ta haram don mutum ya yi amfani da ita wajen aikin haji malamai sun ce hajjin nan ya sauka na kuma gaya muku sunan littafin da za ku duba hajjin ya sauka amma batun lada shine fa ake ganin to yake sha'ani na Allah wannan ya ce ya ci dabino saura minti biyar rana ta faɗi ta ko minti ɗaya ne ya rage in rana ba ta faɗi ba azumin shi ya ɓaci babu shakka zo mace mu fatawa mujallar na 25 shafi na 228 duk wanda ya ci abinci kafin lokaci ya shigo na buɗe baki azuminsa ya baci in ko ya yi da gangan babu shakka azumi ya ɓaci inda kuskure ne Allah maɗaukaki ba zai kama shi da wannan laifi ba azuminsa ya yi sai ya sake kama bakinsa ya jira minti biyar ɗin ya cika tukun mutum ne yana da alwala sai ya kuskure ya taɓa al'aurarsa wato gaban shi da hannunsa ba da gangan ba to alwalansa ya yake na amsa tambaya sai mutum ya sake rubutowa yana tamanin ko zan kara bayani in canza wancan amsan ina yana tambaya al'walarsa ya ɓaci ko yana nan na ce a duba majmu'u fatawa mujalla na 21 shafin 241 mafi inganci ga wanda hannunsa ya taɓa al'aurarsa ko da a halin kuskure ne ya sake alwala ko da a halin kuskure ne wannan ita ce matsalar da shekul islam ibn taimiyya ya zaɓa duk da cewa na faɗa akwai muhawara da malamai ke yi saboda hadisai biyu da aka samu dangane da wannan matsala ba wannan ita ce zaɓin shekul islam ibn taimiyya majmu'u fatawa mujallar na 21 shafin 241 ka sake alwalar shehi dacewa amma da ba za ka sake ba misali ba ka sake alwalan ba sai ka yi sallah da wannan alwala tunda dai ka taɓa al'auranka a halin kuskure ne ba da gangan ba malamai sun ce sallar ta inganta Allah ya an gane wannan ya ce ina da ‘yar uwa ta wajen uwa wanda yayan mamana ya haifa ta kira ni ta ce da ni ya kamata ta samu kuɗi ta bani in fara sana'a saboda ta yaba da halina bayan kwana biyu ta ɗauki dubu ɗari da hamsin ta bani ta ce in dinga juyawa don eh, duk abin da na samu nawa ne ba wanda ya san da cewa mun yi haka sai mu sai Allah kuma business na ci gaba bayan sati uku sai Allah ya mata rasuwa ba tare da kowa ya san yadda muka yi da ita ba yace yana son ya samu cikakken bayani bayanin kenan ka dauki dukiyanta kamar yaron magada babu abin da ya sa mutumin yake dan tunani sai ganin cewa ba a ci sati uku da samun dubu ɗari da hamsin ba zai rabu da shi amma ai abu ne sananne duk wata dukiya da ba taka ba ka san in ta musulmi ce ai yana da magada ko ta mutu na'am kun yi tsakaninka da ita da Allah to Allah shi yana nan bai mutu ba yana ganin ka sai ka ɗauki dukiyar ɗari da hamsin ka kira magadan su ka ce to ga yadda muka yi da wanci kaga kayi don tsoron Allah to tunda kayi don tsoron Allah ba abin mamaki ba ne Allah ya jefa tausayin da ya sa a zuciyar ita matan har ta baka wannan kuɗi ya jefa irin wannan tausayi a cikin zukatan magadanta su ma su ce to mu ma mun bar maka ka je ka jarin zuwa lokacin da za ka samu tunda Allah ya nufa ka samu Allah zai iya sanya wannan tunani a zuciyar magada su ma su ce na'am ka ci gaba da yi ba za a so mutum ya saba ma magajinsa ba Ah, duk wanda hakkin wani ke hannunsa dole ne ya mairo magadansa tilas ne ah, in ba ka yi haka ba babu shakka daga wannan lokaci dukiya da kake mu'amala da ita ta haramta ka duba fatawar lajina mujallar na goma sha uku